Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a normal da da kuma niyya a kuma na iya samu a alfa rediyon da ke kuma si a kasar Ghana masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurare assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim ayawa ne tare da baba yakubu muke muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku cewa sanata daga jihar kogi a najeriya wato sanata dina milaye sun shiga takon saƙa shi da jami'an tsaro sai kuma mu kawo muku shirin da rashin tayi na tare da salo garba sannan mu kawo muku labaran da suka ɗauke hankulan jaridun najeriya tare da baban gidan jibrin sai sakonin da ku ma sauro kuka aiko muna amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar baraguzayin wasu daga cikin jerin makamai masu linzami da ake zargin 'yan tawayen yamal da suke saman daurin gidi daga iran suka harba a kan ƙasar saudiya sun kashe mutum daya suka kuma jikata wani wasu mutane biyu a riyadh kamar yadda wasu kafofin yada labarai a saudiya suka ba da labari waɗanda harin ya ritsa da su 'yan ƙasar misira ne da ke zaune a wata unguwa da ke babban birnin saudiya rundunar mayakan sama ta saudiya ta ce ta tare ta kuma lalata makamai masu linzami guda bakwai da aka harba a kan riyad da wasu birane na kasar guda uku wasu shaidun gani da ido da ke cikin kasar sun ce sun ji karar wata gagarumin fashewa sun kuma ga walƙiya a sararin sama jama'an saudiya sun ce harin tamkar ayyana yaƙi ne akan ƙasar iran ta tabbatar da ba da goyon bayanta ga 'yan tawayin hutsi amma kuma ta musanta ba su makamai gwamnatin najeriya tana nan tana tattaunawa da kungiyar boko haram kamar yadda ta faɗa akan yiwuwar tsagaita wuta kuma wannan tattaunawar ta yi nisa kamar yadda ministan yada labarai lai muhammad ya bayyana a jiya lahadi wannan shine karin farko a cikin shekaru da gwamnati ta fito ta bayyana cewa tana magana da boko haram a kan shirin tsagaita wuta gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta faɗa a baya cewa a shirye take ta gudanar da shawarwari da mayakan sa kan amma ba ta bada wani karin bayani ba a halin da ake ciki kuma sama da 'yan mata ɗari da mayakan boko haram suka sako sun koma ga hannun iyayensu a jiya lahadi a cikin watan fabrairu ne mayakan sa kan suka yi garkuwa da 'yan matan da suka sace su daga garin dabci masu zanga-zangar 'yan awarin catalonia sun yi gama da 'yan sanda a birnin barcelona a spain yayin da suke macin nuna rashin amincewarsu da kamun tsohon shugaban yankin caspic de mort 'yan sanda sun yi amfani da kulakai domin hana masu zanga-zangar zuwa ga ofisoshin gwamnatin spain masu macin sun jefi 'yan jama'an 'yan sandan da shara da wasu abubuwa akalla mutane hamsin ne suka samu raunuka dubban masu dubban mutane ne suka mamaye titunan babban birnin kataloniya da nuna goyon bayan su ga shugaban yankin da aka tsige mai ra'ayin 'yan awarin wanda aka kama shi bisa takardar sammacin ƙasa da ƙasa a ƙasar jamus a jiya lahadi tsohon shugaban ya tsallaka akan iyaka daga kasar denmark ne zuwa kasar jamus ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya lahadi shugaban amurka donald trump ya yi watsi da tunanin da ake yi cewa ya kasa samun gogaggun lauyoyi da za su kare shi a binciken katsalandan da rasha ta yi a zaben amurka duk da cewa wasu lauyoyi guda biyu da aka ba da sanarwar za su shiga sahun lauyoyi da za su kare shi yanzu ya fasa ɗaukar su sabuwar gyaran fuska a rukunin lauyoyin trump na zuwa ne kwanaki bayan da jagoran lauyoyin da suke kare shi kan wannan zargin da ake kira john dodd ya janye daga cikin lauyoyin yayin da wani shahararren lauya da ke nan washington theodore olson ya shi kuma ya ƙi amsa gayyatar zama ɗaya daga cikin lauyoyin da suke kare trump jiya lahadi mark zuckerberg mai, kamfanin facebook ya yi amfani da shafukan wasu manyan jaridu daban-daban tara a ingila da amurka inda ya nemi afuwa daga ma'abutan facebook saboda gagaruman zamba cikin aminci da kamfanin ya yi wajen bayyana bayanan miliyoyin mutane da suke amfani da dandalin na facebook zuckerberg bai ambaci sunan kamfanin ƙasar birtaniya ta cambridge analytica da ake zarge da amfani da ɗimbin bayanai da ya samu daga hannun wani mai bincike ɗan ƙasar ingila da facebook ɗin ya ba shi izinin ya tattara bayanai domin harkar bincike da ya ɗibinci ilimi kwamitin yaƙi neman zaɓen shugaban amurka donald trump ya biya cambridge dala miliyan shida wajen masa bayanai kan masu zaɓe a yaƙi neman zaɓen amurka da trump ya yi nasara a shekarar 2016 labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka an fara da rahoton takon sakan da ake tsakanin sanata Dina Milaye na Majalisar Dattijan Najeriya da jami'an tsaro a kasar. Ga Nasiru Adamu Hikaya da karin bayani a cikin wannan rahoton. rundunar 'yan sandan najeriya ta shigar da kara babbar kotun tarayyar najeriya da ke kogi don tuhumar sanata dino mai laye da laifin damka bindigogi ga wasu 'yan bangar siyasa biyu kabiru sa'idu mai shekaru 31 da nuhu salisu mai shekaru 25 tuhumar dai ta biyo bayan kama 'yan bangar ne da ake tuhuma da satar mutane inda suka bayyana cewa wani mutum mai suna muhammad audu ya haɗa su da dino mai laye a abuja a bara inda nan ne suka mallaki makaman rashin gurfanar mai laye gaban kotu a zaman farko ya sanya rundunar barazanar matukar yaki bayyana a ranar 28 ga watan nan za ta ayyana na neman a Jallo. Kakakin rundunar Moshid Jimo wata sanarwa ya ce rundunar ta sanar da shugaban majalisar da ta Bukola Saraki halin da ake ciki don turo Dino ya amsa tambayoyi amma ya ki zuwa. A martaninsa Dino mai laye ya ce ba zai halarci kotun ba don zargin barazana ga rayuwarsa. Ba a taba zuwa ofis ina ba ba a taba zuwa gidana ba ko a nan ko a kogi ana nema na a kotu ba. In ban je kotu ba kotu ce za ta tambi za ta bada wannan me me na sanda ya koma ya zama George sun zama alkali kawai ne suna son su kashe ni ne suna son yakin da muke wa talakawa muke a gyara gwamnatin kogi a gyara gwamnatin Najeriya suna son kawai in shiru mu kuma ba za mu yi shiru ba sai dai su kashe ni wallahi tallahi wallahi tallahi mun na lashe takobi ba gudu ba da baya za mu ci gaba da kare talakawan Najeriya inda gwamnati take da kuskure za mu fito mu gaya mata gaskiya cewa ana bukatan gyara amma haka ne dino me yasa ba za ka sadaukar da kanka ka je kotun nan ran 28 ga wata ka nuna cewa za ka iya kare kanka ba to ka san me rai fa shi yake kare kanshi so biyu aka nemi na a wannan wurin ba sai ina da rai zan kare kaina ba ko talakawa ma da nake wa yaki ai sai da sai sai ina da rai saboda aka dole in fara kare rai na tukuna ni kawai yanzu na riga na yi takarda na tura wa majalisar ɗinkin duniya na tura wa america na tura wa amnesty international national human rights commission na cewa akwai haɗin bakin 'yan sanda da gwamnan kogi suna son su kashe ni Kazalika Mela na fuskantar kiranye daga hukumar zaɓe bayan kasa samun nasarar ɗaukaka ƙara. Amma yanzu ya nufi kotun koli don neman dakatar da wannan korar ga Aliyu Bello na hukumar zaɓe. Dino Mela ya ɗaukaka ƙara ya kai wata kotu wacce kotu kuma ta ce a'a ta yi watsi da ƙararsa ta kuma sake dawo hukumar zaɓe aikin cewar ta ci gaba da wannan ƙuri'ar kiranye kamar yadda mazaɓarsa ta nema. Duk da haka dai Dino Melaye ya yi wannan bugun kirjin. Dawowa dai insha allahu dawowa gida ma zan koma gida sai ranar ashirin ga watan Mayu 2019. Mai la'ide da yanar gizo ta yaya ta cewa ya arce daga Najeriya ya garzayo Abuja yana cewa baya sha yin komai. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ni ba tura ta ko tura to da bana ba ni tura ta. a cikin. Tsaya Kalangu, a shakata da wannan faifan. Ko da ƙarfi ba a yi ba tsoron giwa sai a kashe. Ko da ƙarfi ba a yi ba tsoron giwa sai a kashe. Rai don zai girma ba. ba laifin ko da idan yi ma adam miliki ya ga ima sai ya haya ya yanzu ide ko ka miliki kule na ala ne wa ne mutum ya kwanta ne kule kule na Allah ne wa ne mutum ya kwanta kai wata banza ba da ka kuwa na na buka ne da na ka kawo ya kuma ba da kai ji ya yi tambayar girma ido mahaban gulbi ka ke ta ma lokacin da ya yi ta ni ka ba ban gulbi ka ke dan ma

da kyaurau har da daure da mai kumbula da ya toba awa na yake kawa kullo akwai da hankali ma jikin runa ya ya ya kwalle akwai da hankali ma jikin runa ya ya ya kwalle akwai mai zauka tauri ya dauro kanga ga wando akwai mai zauka tauri ya dauro kanga ga wando to a gaida marigayi dan kwaro har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha ɗaya ga kuma shirin mu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum daga nan birnin Washington DC ni Salo Garba ke muku maraba da shirin da rashin ta yi. Kusan watanni biyu kenan da gwamnatin Ingila ta ba da wata sanarwar bazata inda ta ce za ta bari 'yan Najeriya su yi kasuwanci a Birtaniya da Naira. To ko menene wannan yake nufi? Wakilin muryar Amurka da ke Kano, Malam Mahmud Ibrahim Kwari, ya yi firar da Dr. Lawal Yahaya Habib, malamin harkokin kasuwanci cinikayya tsimi da tanadi a kwalejin kimiyya da fasaha na jihar Kano. Ga Mahmud Kwari da firar. Malam a kwanakin ko 'yan makon da suka wuce gwamnatin Birtaniya ta ce za ta bullo da tsari wanda zai tabbatar da cewa za ka ɗau kuɗin najeriya wato naira kai amfani da shi a birnin london ko kuma ko ina ne kowane ɓangare ne na ƙasar birtaniya ka yi saye ko ka sayar ko a sai kayanka da naira ko ka sayar a baka naira da sauransu wani abin eh, yana ta wato yiwa mutane kai komo a kwalansu cewa menene ku a nazari kuke ganin cewa ya sa hukumomin birtaniya sun bullo da wannan tsari me nazari ya nuna ne assalamu alaikum na ɗaya abin da ya kamata mu fara ganewa shine cewa najeriya a afirka tana ɗaya daga ƙasa ƙasashe wanda suka fi mahimmanci a kasuwanci da ƙasar ingila bayan rainin da ingila ta mana sannan kuma ita najeriya ta yana daga wato abin da hauce ke cewa ita kasuwa mutane su ne kasuwa ta fi kowace ƙasa a afirka yawan mutane kuma ta fi kowa a afirka yawan mutanen da suke zuwa suke kasuwanci a ƙasar ingila duk sanda tattalin arzikin najeriya ya yi ƙasa ko mutane suka rasa kuɗi to wato kasuwa a ingila tana girgiza saboda yawan zuwa da masu kuɗinmu da masu karatunmu da sauransu suke zuwa a yanayi da ita birtaniya ta samu kanta na fita daga cikin kungiyar turai tana neman waɗanda za ta daɗa assasa ta daɗa ƙarfafa kamunta na kasuwanci a gare su a ɗaya daga ciki a ƙasashen afirka wanda in ka lura a najeriya wato ita ƙasa afirka ma gaba ɗaya yanzu ta zama ita ce wato a bar bege ga manyan ƙasashen duniya misali china hankalinta ya juyo a america haka wato nahiyar afirka nahiyar afirka hmm. to menene dalili shine wannan nahiya ita ce nahiyar da tafi kowanne siyan kayayyaki wanda ba ta sana'antarwa su kuma waɗancan eh, eh, ƙasashe suna da sana'antar da kaya misali america tana sana'antar da kaya china tana sana'antarwa eh, birtaniya tana sana'antarwa idan suka cinikayya a tsakaninsu sai wannan ya tsaye na wannan wannan zai tsaye na wannan mu ko kasashen afirka ba ma sana'antar da komai sai dai mu siya saboda haka mu ne kyakkyawar kasuwa wanda za mu siya mu ba su abin da suke so na daga kuɗi daga daga kuma albarkatun ƙasa wanda suke bukata ita birtaniya abin da take bukata ta daɗa rike najeriya shine ta tabbatar da cewa 'yan najeriya tattalin arzikin ƙasarsu ba zai hana su iya je ƙasar ta wajen kasuwanci ba me za ta ta rike wuyansu shine ta sa kuɗinsu ya zama ɗaya daga cikin abin da za a iya cinikayya da shi a Birtaniya. Wannan zai sa a maimakon ka tafi wata ƙasa za ka tafi da kuɗin nan ka yi siyayya a Birtaniya. Kamfanoninta da kasuwanninta suna jijjiga a sanda tattalin arzikin ƙasa na 'yan Najeriya ya ƙasa. Kuma yanzu zuwan Cana da sauransu wanda zai sa kuɗaɗen Cana da ba su da ƙarfi darajarsu ba ta kai na Birtaniya ba i na cewa hankali ya tafi ka cokan zuwa china da kasuwanci sannan ga america tana da danno karfinta abinda birtaniya za ta yi tunda kudinta yana da karfi a kuma sannan tana da rasa abokan cinikayya musamman na turai abinda za ta shine ta ba da karfinta wajen kasashen afirka musamman najeriya da tafi ko ina yawa tafi kuma ko ina masu zuwa siyayya to i cewa da kuɗinka in ka ɗauka ka shiga cikin ƙasar Birtaniya? za ka siyaya wannan zai daɗa mai da mu i zama da cewa ba za mu barta ba. Mm, to wannan malam yana nufin kenan eh, darajar kuɗi naira zai iya eh, eh, zai kenan misali idan haka ta faru? To karuwarsa ya danganta da irin abin da su 'yan Birtaniya za su bukata. Darajar kuɗi a ƙasa yana dogara ne da yadda bukatun kuɗin ta yake da ƙasashen duniya. Misali, me take sana'antarwa da ƙasashen duniya suke bukata za su siya. idan za su siya shine za su samu abin da ake kira musayar kuɗi domin su zo su siya idan misali najeriya fetur kawai take sayarwa ba ta da wuta da take sana'antar da waɗansu kaya ba waɗansu ayyukan kayan gona da take fitarwa mannan iyakacin bukatunsa iyakacin wannan ne abin da ake kira demand to abin da ake kira bukatar ka, shi yake sa darajar ka. amma idan ana karɓar ka a waɗansu ƙasashe ba yana nufin dole darajar kuɗinka za ta karu ba sai dai in kayayyakinka da kake sana'antarwa ana da bukatar su ba kuɗin kawai ba saboda haka idan ya zama na cewa ana kashe kuɗin najeriya a birtaniya ko da kuɗin zai daɗa daraja ba zai kai yadda a ce a najeriya ce take sana'antar da kaya kayayyakin najeriya ake bukata a birtaniya ba ka gane bambanci to idan haka ne malam eh, wacce irin gajiya najeriya za ta samu ko kuma 'yan najeriya da wannan tsari da birtaniya take so ta ɗabbaka saukin kuɗin musaya shine ko da cewa ba wai daraja kuɗin ne za ta ragu ba amma saukin kuɗin musaya ma'ana za ka ɗauki kudin ka ɗalibi zai ɗauki kudin su kuɗin najeriya a tura masa ya biya kuɗin makaranta idan misali aka shirya kuɗin najeriya miliyan uku ne yake biya kuɗin karatunsa dan an dan ya zama na cewa zai biya da naira ba zai biya da kasa da miliyan uku ba miliyan dai uku zai biya amma ya samu saukin kuɗin musaya saboda haka baya bukatar kasuwar eh, bayan fage da sauransu zai ɗauki kuɗin nasa ya tafi can kaga akwai wannan sauki na kuɗin musaya zai baya bukatar sai ya caccanja kuɗi a nan kafin ya je a birtaniya su kayayyaki zai je can ya samu kuɗin najeriya ya siya kaga sauƙin kuɗin musaya wannan sauƙin kuɗin musaya zai sa kasuwanci ya tabbata ya daɗa tabbata tsakanin ƙasar birtaniya da najeriya ba tare da wai lallai sai kuɗin najeriya ya daɗa daraja ba amma cinikayya za ta ci gaba da ɗorewa saboda sauƙin kuɗin musaya mm. wannan tsarin yana nufin misali yanzu idan ina ɗalibta a birtaniya ko ina wata hada-hada a birtaniya idan na je banki zan iya zara kuɗin naira kenan ne amfani da su ko kuma a'a ya tsare tunda ka ce babu maganar musaya eh to ai wannan abin da yake nufi shine za a iya samun kudaden Najeriya a can a kasuwarsa ana sayarwa za ka iya zuwa ka tafi da ka ko kuma daga kuɗinka daga nan ka tura shi Birtaniya in ka je ba ka ɗauki kudin pound na Birtaniya ba a'a ka ɗebi kudin Najeriya kai mu'amala da su kuɗinka kake kashewa da darajarsa da kake da ita da ita a idan anan za a ce pound ɗin ingila misali 250 ne idan in ka canja shi a nan ga yadda yake a can din ma kusan haka ne bambanci shine baka bukatar sai ka yi waɗansu hanyoyi na ka canja naira ta zama pound sannan za ka kashe kawai in ka je za ka ɗauki naira ka kashe amma daidai abin da yake kimantawa abin da aka ce darajar wannan shine daidai da wannan haka za ka kashe a can wajen baya ga wannan saukin samun yanayi na musaya din akwai wani alfanu da misali shi dan ƙasar najeriya misali za a iya cewa gashi zai iya cin gajiya idan aka ci gaba da wannan mu'amala ta a dinga amfani da kuɗin najeriya a ƙasar burtaniya a to ai shi ɗan ƙasa babban cin gajiyarsa ya zamana cewa kuɗinsa ya yi ƙarfi ya yi daraja kuma in aka buƙaci kuɗinsa a waɗansu ƙasashe ya zamana cewa buƙatar kuɗin nasa ba wai bukata ce ta 'yan kasarsa ba a ta 'yan waccan kasar ne suke bukatar kudinsa domin su zo su yi cinikayya da shi shine kudinsa zai daɗa daraja in kudinsa ya daɗa daraja sai ya zama cewa shigo da kayayyaki za su yi sauki idan kudin shigo da kayayyaki suka yi sauki wato tsada kayayyakin za ta sauka amma a wannan yanayin ba kudin ne za su yi sauki ba dan ana cinikayya da su za dai a sa masu ciniki da kasashen ingila wato da siyo kayayyaki daga nan za su samu saukin kudin musaya to in ma za a samu saukin rashin bin kasuwar bayan fage domin a canja kuɗi ita ce za ta tallafa cinikin ya yi sauki kayayyakin da aka samu daga birtaniya kuɗin su izama na cewa ba zai daɗa zafafa ba saboda ba sai an bi ta bayan fage ake samun kuɗin cinikayya ba amma ka tuna cewa kuɗin birtaniya yana da wani ƙarfi da kusan mm, ba wani kuɗi da ake cinikayya da shi yanzu a Najeriya wanda suka fi eh, eh, na Ingila kuma wannan siyansa da ake yi da za a siye shi da naira ba zai karya shi ya yi rugurugu ba kuma mafi yawa bukatun da yanzu Najeriya take da shi Najeriya ta fi bukata a kasashen China da sauran kasashe masu tasowa India da sauransu fiye da Ingila mafi yawa kayayyakin Ingila na masu kuɗi ne ah, kuma suna da daraja da yawa a duniya wanda shi ne ya sa ta iza na cewa ita ba ta son ta kare kudinta kuma kayanta ba masu sauki ba ne ga kasashe masu tasowa. Hmm. to mana a hukumance fa za a iya ce akwai wata gajiya misali da a gwamnatance za a iya cewa najeriya za ta amfana eh, da wannan tsari idan ya ci gaba da wanzuwa? eto eh a diplomasiya wannan wani abu ne ci gaba kasa iza mana cewa wata ƙasa ta mutunta kuɗin wannan ƙasar kuma ta ɗauke shi da wani abu wannan yana nuna kasar cewa ita fa kasar nan wato kawa ce ta kasuwanci ta dindindin wadda kuma ake ganin cewa za kasuwanci da ita zai tabbata wannan yana nuna najeriya ƙawa ce ta dindindin ga birtaniya kuma kasuwancinsu zai ci gaba da haɓaka kuma shugabanninsu za su ci gaba da damawa tare wannan yana nuna tafiya tare ne a kasuwanci amma ba yana nuna cewa su ingila za su karya kudinsu ne domin 'yan najeriya su samu ta garabasa ba madalla jama'a anan za mu dakata sai mako mai zuwa idan ubangiji allah kai mu mu ci gaba yanzu a madadin dr lawal yahaya habib da wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari da solomon abu tare da shobahiro diodone da suka shirya mana sauti ne salu garba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya to a gaida salu garba yanzu kuma ga baban gida jibrin da sharhin jaridun najeriya za mu fara sharhin jaridan ne na yau da jaridar leadership a daya daga cikin labaran jaridan na cewa kungiyoyin shugabannin arewacin najeriya na neman wasu 'yan takara hazikai daga arewacin najeriya jaridar ta bayyana cewa karshen wani taro da kungiyar arewa consultative forum acf da dodal elders forum da kuma wasu kungiyoyin arewacin najeriya goma sha shida suka gudanar a garin kaduna sun bayyana takaicin su ga jagorancin wakilai daga jihohin arewacin najeriya a gwamnati mai Caetia, duk wanda aka kama da makami za a yi maganinsa in ji rundunar sojan najeriya wannan dai na daya daga cikin manyan labaran jaridar the nation jaridar ta ruwaito rundunar sojan najeriya ta hannun Kakakin ta brigadier general texas chuku na bai da martani game da kalaman da tsohon ministan tsaron najeriya janar tiwa dan juma ya cewa a wasu sojoji na taimaka wajen tada husuma a kasar inda kuma ya kira ga al'umma su tashi tsaye su ɗauki makamai domin kare kansu su rundunar sojan dai ta ruwaito babban hafsan sojojin najeriya na musanta zargin da tsohon hafsan kuma ministan tsaron na najeriya ya yi rundunar ta yi gargadi ga jama'a da su watsi da kalaman na tsohon ministan tsaron najeriya ta dan Juma. sai kuma jaridar da son inda ta ruwaito hukumar sadarwa ta ƙasa na cewa yanzu haka masu amfani da shafin intanet a najeriya sun kai miliyan 100 jaridar ta da son ta ruwaito shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa yan ncc farfesa umar garba dambata na cewa yanzu haka masu amfani da shafin ta intanet sun kai miliyan 100 a yanda kuma masu amfani da wayar salula suka kai miliyan 147 a cewar shugaban hukumar ta ncc da yanzu haka hukumar ta kamar da wasu ajandodi guda takwas da zai taimaka wajen ba da kariya ga masu amfani da kafofin sadarwa daban-daban a najeriya iyayen 'yan matan sakandaren chibok a jihar borno sun gana da tsohon shugaban kasa chip Chief Olusegun Obasanjo a Abeokuta wannan dai na daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Independence a cewar jaridar iyayen 'yan matan sakandaren Chibok a jihar Borno sun gana da tsohon shugaba Chief Olusegun Obasanjo a gidansa da ke Abeokuta inda kuma suka gabatar masa da roƙonsu na fatan a sako 'ya'yansu da aka sace iyayen dai sun bayyana jin daɗin su da sako 'yan matan garin Dabci a jihar Yobe su 104 inda kuma suka ce hakan ya kara musu kwarin gwiwa da cewa za a sako 'ya'yan nasu nan ba da dadewa ba su ma a ƙarshe sai jaridar day jaridar kuma da tarwaito rundunar 'yan sandan najeriya na neman dan majalisar dattijan najeriya sanata dina malaya ruwa a jallo a cewar jaridar kakakin rundunar 'yan sandan najeriya ya buƙaci sanata dina malaya ya kai kansa hedikwatar 'yan sandan najeriya da ke lakwaja don ƙashin kansa kafin rundunar ta ayyana shi a matsayin wanda ake neman ruwa a jallo bayan sanata malaya da gurdaren ke nema har ila tana neman muhammad audu dan tsohon gwamnan jihar takogi wato marigayi abubakar audu da yanzu haka suke fuskantar caji a wata babbar kotun tarayya da ke garin lokwaja bisa zargin da ake musu da mallakan makamai ba bisa ka'ida ba karshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan baban ya jibrin murya amurka daga legas. To yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana. Assalamu alaikum murar Amurka mai magana Nura Muhammad mai afirka Gusau. Alal haƙiƙa mun ji daɗin sako mata 'yan makarantar dauci da mayakan Boko Haram suka sace. kuma wannan baya rasa nasaba da addu'o'in da al'umma sun ka kufa suna yi to amma ya kamata iyayen waɗannan yara su san su saki jikinsu domin su bar 'ya'yansu su ci gaba da zuwa makaranta. Ni ne Alhaji Ahmadu Maye Bakwas LGC, Sarkin Mayun Bakwas. Abin da ya bani mamaki a jihar Plateau siyasa ya zama karya. siyasa ya zama cin amana manyan mu na plateau sun cuce mu ina roƙon mutanen plateau yanda muka yi muka zaɓi lalon mu yi haka mu kwada shi da ƙasa lalon ba ma da gwamna plateau to don Allah don annabi talakan plateau ba fada ba komi kowa zai zaɓi wanda ya yi mishi kyau assalamu alaikum mai magana alhaji sabi'u sidin jamhuriyar nijar mazaunin a ghana ina murna da sako 'yan matan nan da aka yi na Najeriya. Ina kuma ma 'yan Najeriya da uwayensu barka. Allah Ubangiji ya taimaka wanda kuma suka rasa nasu to Allah ya sa sun huta kuma Allah ya ba su hankali. Assalamu alaikum mai magana Ibrahim mutumin mai zama a kara mutumin garin Dansara a jamhuriyar Nijar. Ina nuna farin ciki na da murna da farin ciki da sako 'yan matan da aka yi 'yan makaranta a Najeriya. Ina yi ma uwayen wayannan 'yan mata yana yi musu barka Allah ya ƙara kiyayewa gaba. madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. baraguzan wasu daga cikin jerin makamai masu linzami da ake zarge 'yan tawayen yamal da suke samun daurin gindin daga iran suka harba a kan kasar saudiya sun kashe mutum daya da jikata wasu mutane biyu a riyadh kamar yadda wasu kafofin yada labaran saudiya suka ba da labari waɗanda har ya ritsa da su 'yan ƙasar misira da ke zaune a wata unguwa da ke babban birnin saudiya rundunar mayakan sama saudiya ta ce ta tare kuma ta lalata makamai masu linzami guda bakwai da aka harba a kan riyad da wasu biranen kasar guda uku gwamnatin najeriya ta ce tana nan tana tattaunawa da kungiyar boko haram akan yiwuwar tsagaitauta kuma wannan tattaunawar ta yi nisa kamar yadda ministan yada labarai lai muhammad ya bayyana a jiya lahadi yanzu kuma a nan muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko hadda a shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da yusuf aliyu harande yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman baba yakubu makeri da ya taya ni gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu john elson ni ladan ibrahim ayawa ke cewa ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri